wato kama a ce an yi sadaki dubu hamsin kaga an siffanta kuɗin kenan cewa dubu hamsin ne naira dubu hamsin to sai suka yi saɓani kafin a tare ita ta ce ba bai bata ba shi kuma ya ce ya bata an ɗaura aure an ambaci sadaki kuma babu shaidu cewa an bayar sai mijin ya ce kafin a tare sai ce na baki sadakin ki ta ce a ba ba to yanzu maganan wa za a yarda da ita فالقول للزوجة واليمين أو للذي في هجره تكون والقول للزوجة تو مغانا تماتاني واليمين تارد رنسوح واتو إتني ذا يدد مغانا انتا كما ترنس بالله الذي لا إله إلا هو ببات صداكي با أو للذي في هجره تكون أو للذي تكون كو غواند تكي كسان كسن في هجره أتكين رينونسا واتو إدني زما يارين يا تكينا magana ta mata ne idan rashida ne kama a ce bazawara ce ko kuma budurwa ce amma babba baliga to magananta za a yadda da shi cewa ba a bata sadaki ba idan kuma ƙaramar yarinya ce ko sahuhuwa wato tana da wauta to maganan waliyinta kenan in waliyu ya ce ba a bayar ba to maganansa da a karɓa amma ya rantsi me yasa kafin a tare in ya ce ba a ba da sadaki ba shi waliyi kenan ko kuma ta ce ba a ba ta sadaki ba za a yadda saboda yana da wuya idan an ba ta sadaki kan a tare ta ce ba a ba ta ba yana da wahala kuma galibi dama ana ba ruwa kafin a tare ne so da haka nan al'ada sai goyi bayanta an yi aure suna marmari za su tare ya ce ya ba da sadaki ta ce ba ta bayar ba tana ta jayya da shi akan ba a ba da sadaki ba to al'ada zai goyi bayan ta cewa ba a ba ta din ba tunda ba a tare ba inda an tare ne kila sun ɗan fara samun saɓani an ɗan fara samun ɗan rikici kila za a ce ko ya fi ta gaskiya to za a karɓi magananta amma da rantsuwa wannan fa'idan babu shaida kenan amma idan an ɗaura auren aka ce sadaki dubu hamsin wali ka karba ya ce ya karba to jama'a ku shaida an ɗaura auren wane da wance sadaki dubu hamsin kuɗi a hannu an bayar to kaga daga baya kuma idan ta zo ta ce ba a bayar ba to sai a nemi shaidun su shaidu in sun tabbatar an bayar magana ta ƙare an ba da sadaki amma anan ana maganan babu shaida an ɗaura aure kafin a tari tsakanin miji da mata aka samu saɓani mijin yana cewa ya ba da sadakin ita kuwa tana cewa an ambata dai amma ba a bata ba to nan tun da babu shaidu sai a ce ita ne da gaskiya amma ta rantse billahi allazi la ilaha illa huwa ba a bata ba in ta rantse sai a sa mijin dole dole ya bayar in kuma ta kiran tsuwa mijin ya rantse kawai ya bayar kuma shikenan ya bayar din sai ce wal qawlu qawlu zawji ba'da ma bana wa yadda'i daf'alaha qabla al bina wal magana qawlu zauji magana miji ne da ma bana idan jayayyan ta zama bayan an tare ne kuma wa yadda daf'a yayi da awan ya bada sadakin laha a gare ta qabla bina kafin a tare sanda aka tare sai ta ce ba ni sadaki na sai ce ai na baki tun kafin mu tare babu shaida kuma to magana miji za a karba me yasa kika bari aka tare ba ba da sadaki mu galibi kan a tare za ta nemi sadakinta so da haka da har an tare ne to maganarsa ita ce maganar da za a karɓa domin al'ada yana mata yana masa shaida kila bayan an tare sun dan samu dan sabani shi yasa take cewa ai sadaki na ma baka bani ba to sai a ce maganar miji ne amma ya rantse shi ma ya rantse billahi allazi la ilaha illa huwa ya bata sai a ce to ya bata ne in ko ya ki ya rantse to ta samu shaida ɗaya ita sai ta rantse sai a sa shi dole ya bada ya ba da sadaki